san din ma yanzu abin kana shiga alheri amma akwai yadda za mu yi tun da kaga yanzu yarinyar nan da aka kama na samu rikici tsakanin wancan dan daba na can kila zai zo neman wannan kuma sai mu fita mu koma wancan ba mu ganin sha muka je kuma sai mu samu shirye-shiryen da za mu yi Gracias. 到。